This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashin hausa.com Assalamu alaikum da kuma barkanmu da asuba a wannan rana ta laraba ta bawa ranar samu 29 ga watan yuli ibrahim kalmasi garba ne da usman kabara da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin na asuba kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai To za mu ji cewa jiya talata sakataren harkokin wajen Amurka John ya faɗa wa 'yan majalisar dattawan Amurka masu kokwantar yarjejeniyar nukiliya ƙasar Iran cewa idan Amurka ta yi watsi da wannan yarjejeniya to ta yi wa kanta. Haka kuma masu gabatar da ƙara 'yan ƙasar Rasha sun ayyana cewa ƙungiyar demokuraɗiyya ta NED da ke Washington ba sa buƙatar ta. sai kuma za mu ji cewa jami'ai a birnin kale mai tashar jiragen ruwa arewacin faransa sun ce a jiya litinin 'yan sanda sun kora bakin haure fiye da guda dubu biyu da ke neman kutsawa ta hanyar karkashin kasa. to kanun labaran kenan shugaban najeriya na harmar fita zuwa wata ziyarar kuma ziyarar da yake kawo kamarun ziyara na alheri lallai ziyara ce ta alheri tunda ziyara ce ta shirin yi wa boko haram kofar rago To wai me yasa su kuma 'yan adawar Nijar da ke Najeriya suka yi zanga-zangar nuna rashin amincewa da tsarin takardar shaidar zama ɗan Nijar da gwamnatinsu ta ce ya kamata su mallaka? saboda jaki da doki maza a bashi tunda babu shaida zuwa za ka yi da farar takarda ko a rubuta maka cewa dan Nijar ne kai abin ba taba yi a duniya ba. To kuma kamar kowace ranar Laraba sahabu Imam Aliyu na tafa da shirinsa na dimokuraɗiyya a yau. inda zai sake kawo muku hirar da yi da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya lokacin da ya kawo ziyara a nan Amurka kwanan nan. Yanzu kan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukuna. To tare da sallama ga cikakkun labaran wanda ni Usman Kabara zan karanto. A jiya Talata, Sakataren Harkokin Wajen Amurka John Kerry ya faɗa wa 'yan majalisar dattawan Amurka masu kokwanton yarjejeniyar nukiliya ƙasar Iran cewa idan har Amurka ta yi watsi da wannan yarjejeniya to su sani cewa ba abin da zai hana Iran ƙoƙarin ƙera makamin nukiliya. Wannan kyakkyawar yarjejeniya ce ga duniya da Amurka da ƙawayenta kamar yadda Mr. Kerry ya faɗa wa kwamitin harkokin wajen Amurka a majalisa. majalisar dai tana matakin farko ne na kwanaki 60 ɗin da za su yi wajen bitar yarjejeniyar da amurka birtaniya faransa jamus china da kuma rasha suka kulla da iran game da shirin makamin nukiliyar ƙasar iran haka kuma ya kara da cewa idan amurka ta janye da wannan batutu ta yi wa kanta domin kuwa za a cire dukkanin takunkuman da ke rataye a kan iran wanda ke durkushe tattalin arzikinta kenan ba maganar sa ido ko lura da lamuranta na cikin gida da waje a shirin nasu na makamashin nukiliya wani dan majalisa ed royce kuwa ya bayyana ta babarsa a kan wannan yarjejeniyar masu gabatar da ƙara 'yan ƙasar rasha sun ayyana cibiyar demokaradiyya ta ned da ke nan birnin washington dc a matsayin wacce ba sa buƙatar ta ned na wato ba ƙungiyar kasuwanci ba ce sannan majalisar dattawan amurka ce ke tallafa mata ta zama ƙungiyar ƙasar waje ta farko da rasha ta haramta a ƙarƙashin dokarta mai cike da rudami a wata sanarwar da ta sa a dandalin shafin intanet ofishin jakadancin wato ofishin babban mai gabatar da karar rasha ya zargi kungiyar ta ned da ayyukan zagon ƙasa da ke illa ga ƙasar da kuma siyasar ƙasar ta hanyar amfani da 'yan kasuwa da ƙungiyoyi masu zaman kansu wajen yada manufofinsu wadda wani lokacin ma ta kan shafi matakan gwamnati da rushe manufofin ayyukan rundunar sojin ƙasar sanarwar ta ce bugu da ƙari ma ƙungiyar barazana ce ga tsarin kundin mulkin ƙasar rasha da ƙarfinta kai har ma da tsaron ƙasar an kafa ƙungiyar wato ƙungiyar ta ned ce a shekarar 1983 tana ba da nau'ukan tallafi fiye da dubu na harkokin cima dimokuraɗiyya a fiye da ƙasashe 90 ƙungiyoyin da take tallafawa sun hada da ƙungiyoyin kare haƙƙin bul'adama a rasha ciki har da moscow helsinki group da ta fi kowace daɗewa a ƙasar waɗannan dokokin dai kamar takwarorinsu na baya sun ci karo da ainihin kundin tsarin mulkin rasha ainihin manufar dokar ita ce tsoratarwa daga 'yan ƙasar da kuma mai da su saniyar wari. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. jami'ai a birnin kale mai tashar jiragen ruwa a arewacin faransa sun ce a jiya litinin 'yan sanda sun kora bakin haure fiye da guda dubu biyu zuwa inda suka fito an kora su a lokacin da suke kokarin shigewa ta barauniyar hanyar ƙarƙashin ƙasa da burin ɓullewa zuwa cikin ƙasashen turai jami'an kula da hanyoyin ƙarƙashin ƙasar sun ce fiye da watanni shida makonni shida kenan 'yan gudun hijiran suke ta faman tururuwa zuwa wajen inda kuma suka ce suna ƙoƙarin shiga ta hanyar ta ƙarƙashin ƙasa har an sami mutuwar mutane kimanin guda takwas daga watan yuni zuwa yanzu akalla mutane dubu ne daga cikin waɗannan da suka billo daga afirka da gabas ta tsakiya wanda kuma suke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira wanda yake cikin ke cike da kazanta a sansanonin sojoji a kasar haka kuma masu tsokacin al'amuran ya sun ce kullum masu gudun suna ƙara ƙoƙarin kutsawa kai tsaye ta cikin hanyar ƙarƙashin ƙasa ɗin mai nisan kilomita kamar hamsin ta kasan teku sun ɗauki wannan mataki ne tun lokacin da jami'ai suka kakkange gaɓar ruwan da suke tserewa suke bi suna shiga jiragen fitan da suke tsallakewa da su zuwa turai a sace rundunar sojojin turkiyya ta ce ta kaddamar da sabon zagayen hare-hare da jiragen saman yaƙi a kan 'yan tawayen kurɗawa a jiya talata jiragen saman yaƙi guda biyu ƙirar f-16 suka yi lugudan wuta a kan sansanonin haramtacciyar ƙungiyar kundistan workers party ko pkk a takaice da ke kudu maso gabashin turkiyyar harin ya zo ne jim kaɗan bayan goyon bayan da ƙungiyar ƙawancen tsaro ta neto ta baiwa ankara akan abin da ta kira ayyukan ta'addanci a turkiya ba dai wani rahoton da ya nuna kai makamancin wannan harin akan 'yan isis a siriya waɗanda aka fara kaiwa hare-haren lokaci guda da 'yan pkk ranar juma'a a jiya sanarwa ta fito daga neto mai cewa rundunar su ta haɗin gwiwa ba za ta fasu ba kuma suna tare da turkiya 100 shugaban ƙasar wato shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya ce sojojinsa na ƙara tsananta yakar isis da 'yan awaren kurdawa to labaran duniya kenan daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc bari mu fara daga kasar kamaru inda shugaban najeriya muhammadu buhari ke harmar kai ziyara a matsayin wani bangare na shirin yin taron dangi ma 'yan boko haram wakilinmu Danda mamudu ya aiko da karin bayani ziyarar da janar muhammadu buhari shugaban ƙasar najeriya zai kawo a ƙasar kamaru yana da mahimmancin gaske ziyarar da yake kawo kamaru ziyara na alheri tare da kuran aikinsa na kamaru paul za su tattauna kan dangantaka daga tsakanin kasashe biyu da kuma yaƙi da suke yi da 'yan ta'adda na boko haram da misalin karfe goma sha ne shugaban ƙasar kamaru zai tarbi shugaban najeriya da zaran ya sauka daga jirgin sama a babban tashan da jirgin sama na simalin a birnin yaounde bayan haka za a yi take na kasashe biyu sannan muhammadu buhari zai gaisa da ministoci da kuma 'yan majalisa da sauransu kafin ya je masauki a otel hilton da karfe biyu shi janar muhammadu buhari zai je fadan shugaban kasar kamaru inda zai tattauna da shi shugaban kasar kamaru wato paul biyan da karfe uku da rabi na rana kuma muhammadu buhari zai je ya gana da 'yan najeriya da suke da zama a kasar kamaru musamman a birnin yawunde da karfe takwas na dare akwai liyafa da shugaban kasar kamaru paul biya da matarsa chantal suka shirya ma shugaban kasar najeriya a fadan shugaban a ranar alhamis 30 ga watan nan da muke ciki da misalin karfe 10 na rana bayan shugabannin biyu sun je tashan jirgin sama na yawun da shimalem za a karanta sanarwar karshe na shugabannin biyu kan wannan ziyara da karfe goma sha ɗaya na rana shi shugaban ƙasar najeriya janar muhammadu buhari zai kammala ziyararsa domin a lokacin ne zai tashi da jirgin sa zuwa abuja tun da aka kawo ƙarshen batun bakasi kasar kamar najeriya suna nan suna tafiya tare saboda tabbatar da zaman lafiya da faɗaɗa harkokin kasuwanci tsakanin ƙasashe biyu daga cikin abubuwan da suka zaɓa akwai tsaga hanyoyi saboda ganin an samu daman shigowa da fitowar da hajoji akwai hanya tsakanin bamenda manfe ekok a bakileke inugu da aka riga aka yi nisa a aikin saboda bunƙasa harkokin kasuwanci haka su ma 'yan najeriya suna da yawa da suke tafiyar da harkokinsu musamman na cinikayya ƙasar kamaru idan ka je mvogada na birnin yaounde inda suke sayar da karafin motoci suka yi tsammanin kana usai ko garke a birnin abuja kamar wannan yana cewa na zo kamaru yau shekaru da yawa ina kuma sayar da tsoffin karafu na motoci ina kuma zaune babu matsi haka cikin jihohi goma na ƙasar kamaru za ka sami 'yan najeriya masu ɗimbin yawa suna zaune suna tafiyar da harkokinsu su kuma 'yan kamaru suna jin daɗin zama da su saboda zaman tare da suke babu mai saba ma wani tsakaninsu mamadu danda sashen hausa na muryar amurka a jamhuriyar kamaru 'yan mata kuma a gaida danda bari mu kuma mu kaɗa kanan dabu a najeriya inda 'yan adawar jamhuriyar nijar mazauna najeriya suka yi wata zanga-zanga ta nuna rashin amincewa da tsarin wata takardar shaidar zama ɗan nijar wadda ake son kowannensu ya mallaka wadda kuma sai da ita kafin mutum ya kaɗa zaɓe a zaɓe mai zuwa daga kanan dabo ga wakilinmu mahmud ibrahim kwari ɗaruruwan magoya bayan jam'iyyun hamayya kimanin goma sha bakwai daga jamhuriyar Nijar ɗin ne suka gudanar da taron gangamin a nan Kano suna masu nuna ƙin jinin yunkurin ofishin jakadancin na samar da wata takarda da hukumomin suka ce lalle sai duk wani ɗan ne jamhuriyar Nijar mazaunin ƙasashen waje ya mallake ta ne zai iya jefa ƙuri'a a yayin zaɓe. Fitattu daga cikin jam'iyyun sun haɗa da MNSZ Nasara da CDS Rahama da kuma jam'iyyar Lumana da sauransu. abdullahi idris zuciya da ke zaman shugaban haɗakar jam'iyyun hamayyar shine ya jagoranci gangamin idan kana da nationality za a baka takardar rijista idan kana da fasfawar za a baka takardar rijista idan kana da takardar haihuwa za a baka takardar rijista idan ana kana da takardar haraji da kake biya a garinku za a baka takardar rijista idan kuma kai tsohon ma'aikaci ne za a baka takardar rijista amma ba mu yadda cewa gwamnati ba ta ce za a yi zaɓe da katin ba ta daga cikin dokar sini sini ita ce hukumar zaɓe mun tambaye hukumomin da suke kusa da sini da kuma wanda suke tare sini din ma sun tabbatar da cewa ba doka ba ce wacce za a yi ta da katin consular yan uwanmu na Legas sun yi wannan kira kan wannan yada zango da ake ta bayan gida ba su daina ba shi yasa mu muka hada nama gungu muka hada nama jama'ar muka gaya wa duniya cewa ga abin da kansul da ambasadodin suke yi kuma yadda karta kansula din ba abin da muke jin tsoro ba masu san a yi saboda jaki da doki ma za a bashi karta consular tunda babu shaida zuwa za ka yi da fara takarda ko a rubuta maka cewa dan Nijar ne kai abin da ba taba yi a duniya ba kuma mun san akwai mutum guda ɗaya da aka kama da karti consular dubu biyar da ɗari uku a Lagos. shin kowane mataki jam'iyyun hamayyar ka iya ɗauka idan hukumomin ofishin jakadancin ba su saurari kokensu ba? muna da abubuwan da ya kamata mu ɗauka ba yanzu ba mun daina kira ba kenan ai in su ba su ɗauka hukuma ba ta musu wani abu muna da abin da za mu yi. za ku ki shiga zaben ne za mu ki shiga zaɓe tun da ba na gaskiya ba ne in zaben gaskiya ne a tsara shi yau ba a fito a buga mun yarda da al'umma mu muke da mutane dangane da wannan batu na nemi jin ta bakin jami'an ofishin jakadancin jamhuriyar Nijar din a nan Kano amma an sanar da ni cewa shugabar ofishin ta yi balaguro kuma ita ce kawai ke da hurumin magana da manema labarai dangane da wannan batu Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria Yau ni abin da ke damuna siyasa kasan mu ke ban tsoro da hankalin gano bai kwance kuma ga lokaci yana ga tahowa wani haka yake kuma a gaida mahmud yanzu kuma bari mu koma gefe guda sahabu imam aliyu ya gabatar mana da shiri na gaba demokradiyya a yau Cikin shirin baki ɗaya za mu kawo muku hira da muka yi da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a nan Amurka. Kamun zuwanka jami'ai da ke kula da yada labarai sun ce akwai manyan muhimman bukatu uku a wannan tafiya. menene waɗannan bukatu kuma an samu biyan su a ganawar da shugaban amurka barack obama eh, da farko yana so mutane su yi tunanin cewa akwai manyan kasashe na duniya ana ce masu g7 wato manya guda bakwai ah, sun kira ne na je jamus ah, sun nuna mana su a kan rashin tsaro a najeriya ballantana a arewa maso gabas ah, suka ce in ga musu abin da ake ciki na gaya musu suka yi alkawarin za su taimaka mm. yasa da na dawo muka yi kokari muka rubuta abubuwan da muke bukata da kuma barna da su yan boko haram suka yi na kona makarantu da asibitoci da mm. karya gadoji da kuma sauran barna dai da suka yi to waɗannan bukatu su ne na tattara tun da ni an kira ni an tambaye ni bukatu da muke za mu aika musu wannan manyan kasashe guda bakwai kuma na taho mu da shugaban amerika eh. da kwafe nashi to yanzu a ce me aka yi eh. jiya ne na gashi ko shekarun jiya eh. to sai an dan ba da lokaci haka mm. to tunaninka game da wannan matsala ta boko haram kamun ka kama aiki ya ka samu al'amarin ganin kuma yanzu sun an zafafa kai hare-hare na ma wannan tambaya saboda bukatu da kuke nema taimako gun amurka amurka ta yi fama da irin waɗannan matsaloli a ƙasashen iraki da kuma afghanistan inda kusan za a ce gashi za su baro su wannan ta'addancin tana nan wani irin taimako amurka za ta baiwa najeriya ganin ita bata magance waɗannan matsaloli a ƙasashe da shi gaba to ai abun da ya auku afghanistan da syria wanda kai magana hmm. ba iri ɗaya bane na najeriya najeriya ai kaga mu akwai ga makwabtanmu mm. da niger mm. da chad da kamaru mm. kuma duk wanda yake bin kadin abin da ke aukuwa sun ga yadda 'yan boko haram suke faduwa waɗannan ƙasashe su ta da bom su je su zagaye sojojinsu su kashe su su abin saboda haka mu duka nan in an ce ana ta kai ba a ta kaya saboda haka duka mai mun haɗa kanmu za mu yaƙi boko haram shi ne aka ce an haɗa wannan sojoji da ake kira da turanci multinational joint task force haka ranka da magana tambayar da nake waɗannan hari da yawanci boko haram ke harin sari kanoki suke yi abin da suke a iraki kenan abin da suke a afghanistan kenan ba ka sanin su zuwa suke su dana bama bamai su gudu ko su shigo cikin jama'a su tada nakiyoyi ta yaya amurka za ta taimaka muku yayin da ita ba ta samu nasara ba inda ta, fito ko kuma inda take yaƙe-yaƙe yanzu taimakon na amurka na wannan shine ta koyar da sojojinmu da na ruwa da na sama da na ƙasa da 'yan sandanmu a kan abin su da suka koya suka kuma gani a waɗannan ƙasashen da ka faɗi da hmm. afghanistan da syria hmm. su koya ma mu. amma ai ka sani akwai asali a najeriya mm. akwai masu unguni, akwai dagatai akwai hakimai akwai sarakuna saboda haka abin da muke ta faɗiwa masu waɗannan shine baƙin fuskoki da kuma waɗanda suke shigowa daga ina suke wannan shine hanyar da za a samu a san waɗanda suke wannan yakin sari ka noke waɗanne irin dabaru kuka bullo da su tun kama aiki na samun nasara kan waɗannan 'yan bindiga wadda baka tsohuwar gwamnati da ka gada daga gunsu ba su yi amfani da su ba tsohuwar gwamnati ba su yi amfani da su ba saboda ba su ɗauki abin da muhimmanci ba yaya za a ce sojojin najeriya wanda suka yi yaƙi a bama suka yi a congo suka yi a liberia suka yi a sierra suka yi a sudan a ce sun kasa sarrafa ƙananan hukumomi goma sha hudu cikin ƙananan hukumomi 774 eh, kafin ma su fara yakin sari kanoƙi saboda haka gwamnatin da ta gabata ba ta da niyyar you know, ta san yadda ta yi ko sai yaƙin boko haram amma muna da niyyar boko haram mu yadda za mu da su da yarda allah a nan ka buƙaci kayan aiki tsohuwar gwamnati ta fidda kudade masu yawan gaske domin yaƙi da boko haram an ce kusan biliyoyi sun kai talatin na dalar amurka a cikin shekaru biyar me yasa za ku sayo kayan yaƙi duk da an fidda waɗannan kudade ko kuke neman taimako to ai na tabbata akwai shaji sojojin najeriya su suke faɗi da bakin su cewa an tura su wajen faɗa babu kayan aiki saboda haka kuɗin da aka ce an fidda shin an sai kayan aiki nan ko ba a sai su ba in an sai su waɗanne ne aka saya an ce ka bukaci takardu daga wajen manyan hafsoshi game da yadda aka sayi makaman nan haka ne ka bukata kuma ƙananan sojoji suna kuka cewa ka gudanar da bincike saboda manyan su sun arzurta daga wannan harka ta boko haram eh, za a bincika Eh, mai girma ka yi maganan eh, zuwanka kamar yadda abokin yanki na tambaya ka gaji matsaloli eh, ga matsala dai daya a majalisa kun zo kuke da gwamnati kuke da rinjaye amma an kasa fidda shugabanni akwai maganan cewa ka sa baki ciki don a warware wannan matsala me yasa baka sa baki ba ciki saboda majalisa ta dattawa da ta ƙasa suna da hanyoyin zaben shugabanninsu amma kuma jam'iyya jam'iyya ce tun da ta ta matakin jam'iyya suka ci zaben to dole su saurari jam'iyya saboda haka bai kamata in fito in sa baki ba amma akan ɗan jam'iyya ne ni ina magana da shugaban sauran shugabannin jam'iyya yadda ya kamata a tafiyar da wannan rikici tsakanin 'yan jam'iyya a majalisa ta dattawa da ta ƙasa mai girma shugaba buhari kana gani waɗanda ka gaji mulki gunsu ba su yi daidai ba da suke zaben waɗanda suke so su yi aiki a wuraren nan haka aka ta ya baya an ana gani da ka sa baki da duk wannan an kau da shi eh, haka ake gani amma menene ka'ida menene ka'ida ka'ida su 'yan majalisa su aka ce su zaɓi shugabanninsu amma jam'iyya tana da magana a kanta saboda haka kowane ne shugaban ƙasa in har yana so nuna wanda yake so ko wani abu to a yi aiki ta jam'iyya ba shugaban ƙasa zai fito ce shi ya fi ƙarfin jam'iyya ya fi ƙarfin 'yan majalisa shi zai yi naɗi sha'anin yin naɗi bai kawo zama lafiya dole abu ka'ida akwai cece kuce dangane da kuɗaɗe da kace jiho za ku raba tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi da ƙananan hukumomi akwai ɗan majalisa da ya tafi kotu cewa ba a bi ƙa'ida ba saboda majalisa ba su kasafta waɗannan kuɗaɗe ba shin kana ganin kuɗaɗen nan da farko gwamnati eh, da ka gada daga hannunta ne ta adana wannan kudade ko ina aka samo su kuma na biyu za a tafi gun majalisa domin a kasafta waɗannan kudade ko dai yadda aka raba su yanzu kenan yayi to akwai ka'idoji ni dai abin da zan tabbatar shi ne zan zan abu ka'ida saboda ko ba mu na tafi kada a bar kura abu kaya to daga ƙarshe me zaka ce dangane da aikace aikacen kafofin yada labarai to ina fata za ku rika bincike kafin ku faɗi su labaran balle waɗanda za su ɓata sunayen al'umma ko kuma kamar majalisa ko ministoci ko dai wani sashe na gwamnati a tabbatar da labarin tukuna dan kada da an bani hannu cewa mun na maka tambaya ta karshe amma ka rubuta eh, eh, makala a jaridar washington post cewa ba za ka nada ministoci ba sai watan tara me yasa ka ɗauki wannan mataki biyu ba ka ganin waɗanda suke sukar lamirin gwamnatin ka suna da hujja suna cewa kana gani ka gama iya sanin komai baka kuma son naɗa ministocin nan kafi son aiki da waɗannan waɗanda ke ƙasa da su to ka gani ɗaya daga cikin matsalolin ku kenan 'yan jarida wanda a amerika kuke zane ko a najeriya akwai abin da ake kira 'yan jarida su rika yin bincike shekara goma sha shida na pdp gwamnati takwas ga wace gwamnati ta yi ministoci cikin wata biyu da aka zaɓe ta su ma su kenan ba dai mu da muka zo muka samu wannan katobara a ƙasa ba mako bi sai a rika shawai ba a ministar ba sai an jima mai girma shugaban ƙasa mun gode ƙwarar gaske masu baki dai kuma abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin shugaba Muhammadu Buhari da kuma Kiba Hiro ne ne wadda ya daida sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To a gaida sahabu. To wai me rashin haƙuri haddasa tsakanin Fulani da manoma a jihar Niger? karamin magana ce ta zama babba kan maganan banna wanda aka saba a al'adance ko kuma burtuli ya zama a sanadiyan wannan dai bahilla ce daya ya rasa ransa sannan kuma aka ce manoma biyu su kuma su rasa rayukansu ka mutanen da suka suka gudun hijira sun kai wajen 200 da wani abu eh, yanzu mutane uku aka kashe eh, agwai daya gwari biyu to sai a biyo mu a shirinmu na hantsi a ji cikakken rahoton yanzu kam ga usman ya dawo da labaran duniya a fa a takaice To barkanka da aiki. A jiya talata lauyoyin ɗan leƙen asirin Isra'ila nan Jonathan Pollard da ke tsare a gidan yari a Amurka sun ce Amurka za ta sake shi a ranar talatin ga watan Nuwamba shekarar nan da muke ciki bayan shafa shekaru talatin a ɗaure. alkalai guda uku masu wakiltar bangaren hukumar yafiya na ma'aikatar shari'ar amurka ne suka ba da damar sakin mr pollard sun ce shi ne bayan dukkanin sun sake shi ne bayan dukkanin hukumomin gwamnatin tarayya sun yi amannar cewa ba zai sake aikata wani laifi makamancin wannan ba da yake magana ta hanyar lauyansa daga kurkukun jihar arewacin carolina Eh, Pollard ya ce yana nan yana buƙatar ko kuma tunanin sake yadda zai yi ya haɗu da matarsa Esther ci gaba da zama. Ya kuma gode wa dubban mutanen da suka dinga yi masa fatan alheri daga Amurka, Isra'ila da ɗaukacin duniya. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi maraba da maganar sakin Poland, inda ya ce ya sha furta wa shugabannin Amurka maganar ta Poland. Jonathan dai haifaffen jihar Texas ne na Amurka, haka kuma shi farar hula ne mai tsokaci a akan al'amura a tare da sojojin ruwan amurka jami'ai sun kame shi ne a ranar a shekarar 1985 a lokacin da ya yi kokarin samun mafaka a ofishin jakadancin isra'ila da ke birnin washington dc Haka kuma za mu ji cewa a jiya Talata Sakataren Harkokin Wajen Amurka John Kerry ya faɗa wa 'yan Majalisar Dattawan Amurka masu kokwanton yarjejeniyar nukiliya a ƙasar Iran cewa idan har Amurka ta yi watsi da yarjejeniyar tasu to su san cewa ba abin da zai hana wa Iran ƙoƙarin kera makamin nukiliya. Wannan ce kyakkyawar yarjejeniya ga duniya da Amurka da ƙawayenta kamar yadda Mr. Kerry ya faɗa wa kwamitin harkokin wajen Amurka a majalisa. Majalisar dai tana matakin farko ne na kwanaki 60 ɗin da za ta saurari ko kuma za ta yi bitar yarjejeniyar da Amurka da Birtaniya da Faransa da Jamus da Sin da Rasha suka kulla da Iran game da yarjejeniyar shirin makamin nukiliyar. Ya kara da cewa idan Amurka ta janye to ta wa kanta ita kaɗai domin kuwa za a cire takunkumin da aka ƙaƙaba ma Iran wanda ba zai sa a dinga bincikar ta ba. To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Usman Kabara wanda ya taya ni gabatarwa da wanda ya haɗa mana sauti Mr. CD da kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato Jim Hammond ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsi. This program has come to you from the Voice of America, Washington.